Fondation Hirondelle niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Yau ne a nan Yame aka kammala ayyukan taron 'yan majalisar kungiyar Sadiyawo ECOWAS aji na biyar an ɗau alƙawula da dama misali kai da kawo 'yan ƙasashen shimfiɗar ƙungiyar. Zaɓen 'yan majalisa a ƙasar Mali a ranar 29 ga watan Maris mai zuwa zai gudana kujeru 140 ake takarar samu babban ƙalubalen shine gudanar da zaɓen cikin kyakkyawan yanayi. Alaka tsakanin aikin da ake sa yara da kuma bautar zamani wannan akan shine zamu ɗuma a cikin rahoton musamman na wanga shirin. masauraro barkamu da yau alhamis sha biyu ga watan maris 2020 gungu muhammad dantani ke gudanar muku da ke gabatar muku labarun maraicin yau zaman taron buɗa muhawarar 'yan majalisar kungiyar tattalin arzikin ƙasashen afirka na yamma aji na biyar a yau da sahi ne aka kammala zaman taron a nan yame girkin sabon biron ne abinda ya ɗauki hankali ɗan ƙasar nijar bukari sani mai lakanin suna zilli mataimaki na biyu na shugaban wannan hukumar yama asumani shina karin bayani notre euh, engagement. Alkawalinmu shi ne ci gaba da dukkan sauye-sauyen da majalisa ta hudu ta aiwatar musamman da yake waɗannan sauye-sauye sun sami farkon mafita. Mun san abin da mu ke bukata. Mu wakilan al'umma ne, al'umma ta zaɓe mu za mu tabbatar da cewa 'yancin kai da kawo na mutane da na dukiyoyinsu ya zama zahiri. Jama'a za su rayu da dukkan hakokinsu musamman sauƙaƙa musu damar samun takardun balaguro. A gaida Asumana Shina A ƙasar Mali farfagallin zaɓen 'yan majalisar zagaye na farko ranar 29 ga watan Maris ya soma gudana tun ranar Lahadin da ta shuɗe a jimilce jerin takara 550 ke cikin kwamfalar, inda kujeru 140 ne ake fafutukar hawa. Shekaru uku ke gada wa'adin 'yan majalisar ya zarce saboda rashin kwanciyar hankali. Habibu Garba ya tuntubi Dr. Badiye Hima wakilin NDI ta wayar tarho inda ya ce. Gaskiya akwai yankuna takwas a Mali da ya kamata a shirya zaɓuka cikin yanayi mai kyau, cikin gaskiya da adalci, hakika kidal da mafti, yankin tsakiya da yammacin arewaci su ne gaskiya cibiyar rikicin Mali. Amma duk da haka ba ku sani ba ƙalubalen tsaro a waɗannan wurare. Gwamnati ta ɗauki ni a gaban dukkan masu ruwa da tsaki musamman ma 'yan siyasa za a yi komi domin ganin an yi zaɓe a arewaci da tsakiya. Game da abin da ya shafi NDI, NDI suna taimakawa taimakawa. taimako mai kyau sosai a cikin waɗannan zaɓuka. Mun ɗauki niyya na wada kai kan zaɓuɓɓuka da kishin ƙasa domin Mali na daga cikin ƙasashen duniya inda adadin masu zaɓe ya fi ƙasa. Arwa a birnin Kwani cikin jihar Tawa sallar riba da aka gudanar jiya kenan wada arnan wannan gunduma suka sallace diba ce da ake don samun masaniya makomar da za a fuskanta wajen lafiya da batun tsaro. Wakilinmu Asuman Musa ya tambayi Shebu Abdul mai lakanin matsahi don ya gaya masa abin da ƙasa ta faɗa sai ya ce. jiya inin da mun kai na dogon bincike akwai matsala cikin al'umma rashin laya doro ta alluba da take na yi ta bincike da kyan cimma makari ta shahi kowa sadaka wadda za a yi ran lahadi a dama gumba sa sikari a ba yan yara tu na dawa a yi shi a haisuwa bakin garka zancen ruwa na shekarar bana alhamdulillah akwai ruwa kwarai A ambaliya wani wuri sai an samu watan shidda bakwai gare za a fara yi wuri wuri Habbusa sha hudu watan bakwai ma haka nan sha hudu gare wuri wuri saba gare wuri wuri har watan takwas bakwai gare za a yi wuri wuri sha hudu wuri wuri saba wuri wuri to watan tara shi na muka son sannan ana cikin damuna amma ko ana cikin damuna akwai inda sai aiki ya tsaya. Daga karkarar kwani bari mu isa yankin Abzin sai Hamdala a Tabalot cutar huhu mai toshe lumfashi da aka bayyana yau da 'yan makonni a balbalin tunar zinariya an ciyo kanta a faɗar harabar kiwon lafiyar al'umma ta jihar agadez wakilinmu anise karim ya tuntubi isuhu yadidi mataimakin daraktan jihar don samun cikon bayani mama ada fasara muna kalamun nasa Din, uh, Wata cutar numfashi ce da muka lura da ita a kan wasu mutane da ke haƙar zinari a gargajiyance wani wurin haƙar zinari da ke wani tsohon dutse mai aman wuta sun haƙa rijiyoyi a waɗannan wurare kuma abin da ke shiga waɗannan rijiyoyi suke kama da cutar amma duk waɗanda suke amfani da wasu rijiyoyi ba su da wannan cuta muna tsammanin cewa akwai dangantaka tsakanin cutar da yanayin wurin ko ma halin cikin rijiyar yana yiwuwa wani haɗin gas ne yana yiwuwa ganin tsohon wurin dutse mai aman wuta ne akwai bazuwar wasu gas cuta ce da ba ta yaduwa daga mutum zuwa mutum idan aka shiga ana aiki zuwa wani lokaci ana yin tari kuma ana kakin jini mun gode wa Allah duk waɗanda suka zo likita sun samu lafiya daga yankin abzin bari mu ta taka zuwa bakin kogin isa Niger Biyo bayan binciken da aka yi a fage halayen musgunawa 42 aka kididdige bisa zamantakewar jinsi a ballai yara cikin jihar tilabiri bisa tallafin kungiyar Islamic Relief harabar gundumar mai kula da ci gaban mata da kariyar yara na wannan gari aka gudanar da farfagandin wayar da kai domin kawar da wannan bala'in haruna usman baidi daraktan ma'aikatar gundumar ya yi wa hassan mummuni karin bayani Game da kararraki tun kafarmu mun samu kararraki mun samu ta hanyar faɗi inda wanda abin ya shafa yake zuwa kai tsaye ya gaya mana matsalarsa haka kuma mun samu wasu nau'o'i inda aka aiko mana ta hanyar rubutawa ta bangaren cibiyar inspection musamman ma kan abin da ya shafi juya tunanin yara mun samu kuma misalai arba'in da biyu na cin zarafin mata dukkan nau'o'i bayan yawan wada kai da kungiyar islamic relief ta yi kan matsalar bayan haka kuma mun gudanar da bincike a wuri cikin sirri mun tantance wasu misalai na matsalar mata musamman da ta dauko tushe daga rashin kulawar ma'aifa da kuma sakacin magidanta kan matansu. Mu dai tsaya a yankin bakin kogin Isa mu isa yankin Kurfai. Mazamna garin gawo tsohon gari na ƙaramar hukumar da'irar Filinge cikin jihar Talabiri. ba za su ƙara damuwa ba da yanayin tumbasar ruwan damana haka manufar take dangance da ginin matarar ruwa da tsarin mercy corps ya zuba jarin zartar da shi abdullahi bagasa wakilinmu na karkarar ya yama buraima yakuba mashawarcin batun fasaha na wannan kungiyar mai zaman kanta tambaya ga amsar da ya bayar a la demande de la population. Bisa bukatar jama'a tsarin kyar da Mercicor eh, sun yi la'akarin wajabcin kula da kwaren da ke tsakanin kasuwa da ƙauyen. Wannan kwaren da ya raba kasuwar ƙauyen. Wato makasudin ya haka shine na kare ƙauyen da kuma kasuwar daga ambaliyar ruwa. Shingen katangar da muke yi zai kange ruwa da ke malala da tilasta musu shiga cikin ƙasa. Wancan aikin shine gaskiya na tsayar da mutane musamman ma matasa domin su kawo gudunmuwarsu ga ci gaban yankin su kuma shine na baiwa dukkan waɗannan iyalai damar samun kuɗin shiga da sayan abinci domin ƙara lokaci na wadatar abinci na watanni uku a matsakaici a yankinmu. A gaida mamman ada da fasara. Wata ɗaya bayan saka usul ɗin ginin gadar talwa bisa hanyar agadas arlit da ministan ƙasar Nijar mai kula da gine-gine ya jagoranci sabgar ayyukan na ci gaba tare da binciken neman daidaiton hilin. Wakilinmu Anise Karim ya tambayi shugaban tawagar ayyukan Iro Bubakar ga fasarar bayanin nasa. wannan muna kan ci gaba muna nan muna bincike domin gane juriyar kasa da kuma duba ƙasa wato bincike domin samun muhimmancin kasa duba kuma shine na samun shimfiɗar ƙasa daga sifili zuwa goma daga goma zuwa ishirin da kuma ishirin zuwa talatin na tsayi muna son mu gani da ido ina ne ake da rairayi laka da ƙasa bisa la'akari da zurfi muna da kashi talatin cikin ɗari na aiki burin mu shine na cimma dutse mai kyau a gaskiya muna kai sati Nijar ita ce kasar da aka mutunta wajen kasuwar fusawo'in wasannin Afirka masa wanda aka sauya ma lakanin kasuwar fusawo'in wasannin birnin Abidjan. Wannan sabgar a yanzu haka tana gudana a kasar Cote d'Ivoire kuma ta haɗa ƙasashe 42 na nafiyar Afirka. Maryama Jallo ta tuntuɓi Saidi na Ali Sidi Mohammed mai lakanin suna Alfadi ta wayar talfo ga fasarar bayanin nasa. Tun da ni nan kawai sa ayyukan fasaha ake nunawa, wasannin raye-raye, wake-wake, wasan kwaikwayo da kuma nuna kyawu. Nijar ta samu wakilci sosai, minista ma yana nan. Nijar ta kasance babbar bakuwa domin al'adu da kuma kirkire-kirkire. Akwai kuma 'yan wasan kwaikwayo da suka halara. Mun zo ne domin girmama wannan buki na masa wanda yana ɗaya daga cikin manyan bukukuwa mafi daraja a nahiyar Afirka. Gobe da karfe takwas na dare kowa zai zo domin kallon wasannin Nijar inda za a nuna fasahohin ɗumki na alfadi da sauran 'yan Nijar a wani mataki na nuna cewa lallai Nijar na da wakilci a wata kasa 'yar uwarta. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin na namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. toma madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar ana ganin yara da ake cin moriya kansu don samun kuɗi duk da haɗarin da za su iya fuskanta ga jikinsu, ƙwaƙwalwarsu ko kuma rayuwarsu. A wannan halin ana batun bautar zamani. Alasan Kuzi ya firanta da Muhammadu Musa jagoran ƙungiyar Alten ga zubin firata su. Duk wani nau'in amfani da yaro ba tare da girmama 'yancinsa ba na tushe ana iya ɗaukarsa tamkar wata bautar zamani a cewar Muhammadu Musa shugaban kungiyar da ke yaƙi da aikin yara Alten. Bautar zamani lamari ne da za a alakantawa da samun amfanin cin moriya bisa yaro. Me ake nihi da hakan? ne yaron da ya kamata ya amfana da cikakken 'yancinsa, samun lokacin ilmantarwarsa, samun hutunsa, samun ɗaukar ɗawainiyarsa kan batun kiwon lafiya, bai samu dukan wa'annan ba kuma aka tsunduma shi ga yin ayyukan fitar kuɗi don wanda ke cin moriya da shi banda wannan hakan na iya sa shi cikin haɗari game da zaƙewar amfanin da ake da shi har wa yau hakan na sa rayuwarsa cikin haɗari da ci gabansa domin ko wanda ke neman kuɗi ta kansa mutum ne da ke aiwata addabanci a cikin zamantakewa game da Niger wani misali ne za a samu kamar bautar zamani ta yara kun san idan kuka ɗauki yara kuka sa su aiki cikin ramin tunar zinari kun sani sarai da zaran suka sha'i wannan urar da ke ciki ba za su samu yalwatar su ba kuma ba za su samu shekarun da zai kai su ga samun tsufa ba domin ko yawancin su na mutuwa ne tsakanin shekara goma sha shida zuwa sha bakwai soma wannan aiki suna tsakanin shekara takwas tara goma daga nan sai su mace don ko kowace sahiya suna shakar ababuwan datti da za su shimfiɗa cikin gangar jikinsu inda za su haddaba su cutar dahi ta kansa wannan kansa kuma za ta bazuwa ta yawaita haɗin da tari da wasu cututtuka daban-daban da za su tsunke rayuwarsu kenan bauta ce ta zamani ta fuskar aiki cikin gida matsayin yaro na matsayinsa na dan adam da zaran an musguna ma wannan matsayin nasa ta hanyar wasu miyagun ayyutawa da ake masa kamar hana samun hutu rishin yi wa yaron albashi dukkan ire-iren wa'annan ayyukan ana iya alakanta su da fasalin yanayin bauta ta zamani ko da yaron na da albashi. Akwai su da ke taɓo maganar 'yan jagorar masu ba gobara. To kun san yara jagora na makafi al'amari ne mai sarƙaƙiya don ko akwai yaran da ke tare da ma'aifansu. Fatuwar na nuna da al'amarin na barace-barace da jagoransu batu ne na jimilla. Nan kar adibi kawai na cin muriya ne abu ne da hukuma ya kamata ta tsaya gadan-gadan don kulawa da shi ta hanyar ɗaukar ɗawainiyar su ko da ba da wani ɗan alawus ne ga mutanen da ke ɗauke da halin na kasa don kar su kai wasu ga bin su cikin barace-barace. publicité sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a wa a madadin wato saini isaka daidai da ta muku sai kuka ji da sauran wakilanmu da ke cikin ƙasa da wanda ke nan cikin yame ni na kuɗan badan da arlet malam maman gungu ke muku salama amma ku rika da cewa wasa da motoci a yame wani haɗari gare shi zuwa ga al'umma ma'udin muhawar studio kalangu ke nan maraicen yau wanda wato nafisa adamu sirfo za ta jagoranta a lafiya. Studio adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu